gode wa Allah hadara ta wannan babban zawiya na Sheikh Muhammadul Amin Malam Guji wanda ƙarƙashin jagorancin babban manya-manyan wato haziƙai musamman Dini da Sidi Aliyu da sauran 'yan uwansu gaba ɗaya da kuma manyan malamai da muke tare da su a wannan guri. da kuma ɗan uwana wanda muka taho tare da shi shi Muhammadu Nasir wanda alhamdulillah ba tare da na yi dogon jawabi ba ina so zan ba da uzuri uzurin da zan bayar shi ne na farko shi Muhammadu Nasir daga tafiya yake yanzu daga can wajen yankin Abuja to na same shi a gida bai daɗe da isa ba kawai nake masa to ya fito mu zo wannan maulidi to ya kasanto akwai gajiya a jikinsa a wannan maulidi da muka zo shi dama wajen maulidi wajen neman albarka ne kullum na kan tuna da wata magana na khalifa shu tijjani shu abdulkadir zaria allah ya kara masa rahama ya ce wani bawan allah ya wajen maulidi sai ya ce da allah ina sauri ina son a bani in sa albarka sai ya ce wajen maulidi ba wajen sa albarka ba ne gurin neman albarka ne saboda duk wanda ya zo wannan guri to ya zo neman albarkan mai albarka shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to anan shi kuma janabi sayyidina rasulullahi duk abin da mutum zai faɗa abu ne wanda zai zamana duk kankantarsa to mai yawa ne saboda wanda aka jingina wa abun babba ne shi kuma kaɗan baya shigansa sallallahu alaihi wasallam kaɗan ma in ya shige shi sai ya zama to mai auki to sai ya zama to fa idawul qalil khairu min al yanda manzo Allah yake faɗa a hadisi ka faɗi wani abu ka bada abu dan kaɗan ya fi ce ka hana to girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke gani mu dai alhamdulillah masoya manzo Allah ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode wa Allah ba dan komai ba babu abin da zai fito da mutum daga gidansa irin wannan yanayi da shi da 'ya'yansa da ƙannanmu da su a duk da sunan sun zo an taru a nan maza da mata kowa wanda ya zaunar da shi a nan ba ya zauna ba ne don yana tunanin misali yadda mai musabaka yake zama in ya zauna aka ce da na ɗaya sai a ce ga kujerar umra ga na biyu sai a ce maka kila ga kyautan mota ga na uku sai a ce ga kyautan kuɗaɗe wannan musabaka ce a farfajiyar soyayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda kake son annabi gwargwadon irin tsarabar da manzo Allah zai baka to wannan kuma shine mafi girman abu da Allah ya yi mana mafi girman arziki da Allah ya yi mana na samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun zauna muna maulidi ana cewa muna yabon manzon Allah muna kaza to a lokacin da muke faɗin darajojin manzo Allah mu ma muna faɗin darajojin kanmu ne wai shehu sufun da bahari yana faɗa a farkon hamziyarsa yana cewa nurukal kullu walwara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u illatal kauni anta kunta walau laka ladamat fi ghaibi al ashiya'u yace ya rasulullahi hasken ka shine sanadin samuwan komai duk wani abin da ba Allah ba to daga hasken manzo Allah abin ya samu ya ce ya nabiyan ya wannan babban annabi wanda al'anbiya wa annabawa ma min jundihi sojoji ne a cikin rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da mutum yake tunawa da manzan Allah yake yaban manzan Allah kamar yana tunawa da kansa ne kar ka dauka kai wa annabi annabi Allah ya gama masa komai wannan maulidin da muke yi muna yi ne dan mu nuna kwaɗayi Allah ya gani wallahi muna son annabi wallahi muna son annabi wallahi muna son annabi wannan shine dalili kawai idan mun zauna mu gwada soyayyar mu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watakila watakila sai mu samu muqamin almar'u ma'a man ahabba mutum Allah zai tashe shi da wanda yake so ranar kiyama a nuna ma ce wata rana mun taɓa zama a nan mun faɗi darajojin manzon Allah mun koya wa ɗalibanmu da 'ya'yanmu da ɗannanmu mun koyar da kanmu mun taru mun yi bita da iyayenmu mun faɗi darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin abin da yasa muke yin maulidi ba dan wani abu ba yanda wasu suke yi dan kaza dan kaza wani mawaki shi kuma yana cewa Fa'iza Muhammadu Muhammadu ya ce in na ya bi manzanla da kasidana na ce Muhammadu ya ce na wasulita maƙala. Ba ka bi illahi ma ya futu baƙala. Ni irin wannan yabo da aka yi to fa lokacin da kake yaban ban ban Allah da kasidar ita kanta ƙasidar kuma kana yabanta saboda kana ɗan adama a cikinta. Ita ma ta san ana yabanta banta. Sallan mawala yi ba Da haka kaman yanzu babu abin da ya fi daɗi. ɗalibai da suka zo suka karanta mana sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya mana ya sifan annabi yake a halittarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyan halitta na na Aisha tace ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba ganin wani abu mai kyau irin manzo Allah ba sun ji sai tuna Aisha sai da Hassan bin Sabit ya ce wa ajmalu min kalam tara qattu aini wa akmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u tace mai kyau irin in ji sai na Hassan ya ce ya Rasulullahi mai kyau irin ka ido na bai taba gani ba cikakken mutum irin ka ya Rasulullahi har yau ba a samu wata mace da ta haifi irinsa ba an halicce ka ya rasulallahi kana kubutacce daga dukkan aibi kaman kai ka ce kai ka ce wa Allah ya halicce ka yanda kake so <laughs> in ji sayyidina Hassan bin Sabi haka manzo Allah yake shine maulan bashir ibrahim yake cewa faqad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zahaibatin wal mashyu fihi taqallub abinda zan gaya muku faqad kana khairul khalqi haƙiƙa manzo Allah ya kasance wanda shine mafi alkhairin dukkan halittun Allah fakhman mai girma ne a haddin zatinsa mufakkaman duk wanda ya ga annabi sai ya girmama annabi wa zahaibatin manzo Allah yana da kwarjini wal mashu fihi taqallu tafiyan manzon Allah ciccirata yake yi in manzo Allah yana tafiya sai baka sha'awa wa anjalu ainin in ka kalli idan annabi ba mai kyan ido irin na manzo Allah A hadabu shakuri in ka kalli gashin ido mata sai sun yi ko maza sai sun ƙara gashin ido amma nashi hadabu shakuri sallallahu alaihi wasallam gashin idanunsa dogaye ne wasi'un jabinu rasulillahi goshin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana da faɗi akwai asurra guraye anannaɗe anannaɗe in manzo Allah ya haka ya dan daga gira zaka ga sun nade tsakaninsu sai ka dinga ganin kamar an sa kandil haske yana fita sallallahu alaihi wasallam haka goshin manzo Allah yake adabu shakul wasul jabilu rasulillahi wal khulqu wa sawu azajju manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gashin gira a kwance wa aqina da karan hanci wajibu da mudawwaru fiskan manzo Allah a kewaye yake waliyatuhu ka sage mu annabi gashiyar wataccen gemu wa wasu wasa uga fadin kirji ana son a ga namiji da faɗin kirji haka manzo Allah yake sa waman kibuhu a azim in ka ga kafadin manzo Allah zaka ji mamakin girman su azim bihi izamu khamu. zaka gan su manya wa rabul qaddi manzo Allah dan daidai ne ba mai tsayi zalalau ba gajere can kasa ba da halmurafau haka dai shi Ibrahim yi ta faɗa yace wa sa'iru a darafin annabi ga dogayen yatsu haka zaka gan shi azimu karagisin annabi yana da manyan gaɓoɓi haka inda shugaban ya dinga sifantawa haka sahabbansa suka dinga suka dinga sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai wa sahabbai yanda suke kallon kyan manzo Allah in manzo Allah ya fuskanto su suka kalli manzo Allah sai da sabu yace sai mu dauki hannayen mu sai mu rufe idan mu saboda ba ma iya cika fuskan mu da annabi yace lamma nazartu ila anwarihi sab'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi wa lastu anzuru illa ala qadri ya ce in manzo Allah ya zo daga nesa kawai in ka hango shi za ka ga malam kaman wani gajimare ne kaman zai haɗe da sama kaman teku in mutum ya taɓa ganin teku in an ce teku in ka kalle ta daga nesa za ka ganta ya ka ɗauka ta haɗe da sama to haka manzo Allah yake ɗa halmura fau za ga shi yana da tudu ya maka kwarjini daga nesa za ka ji kaman ka tsorata sai ya zo kusa kuma sai ka ga sai ka ga jamala da haiba da kyau sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kana kokarin ka ruɗe wata wata ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya je fatu makka ya yi rawani ya saukar da jelan rawanin sa akan dukin sa tana ganin manzo Allah sai ta kama makyarketa tana rawan jiki tana rawan jiki manzo Allah sai ya ce masa sai ya ce mata isbiri ya Allah ya ce ki haƙuri ya ke bayar Allah ki nutsu inna ma ana abdullahi wa rasuluhu ni ba kowa bane ni bawan Allah ne manzo Allah a nan ne wani aka zube a nan karatun yake aka zube aka bar wasu wani wawan yana nan annabi ya ce shi ba kowa bane bawan Allah ne da kiki to so kake ya ce maka shi wani ne ina tawadu a wannan dakikanci ne dala jama'a akwai ci annabi da kyau ba a zuwa manzo Allah so wani wani yana jira wai an ce an ce an ce ka ce manzo Allah sayyidina ni manzo Allah bai ce in ce mai sayyidina ba kana jira sai annabi ya ce ka ce mai shi shugaba ne ina kundin Najeriya ya nassanta an kaga Bola Tinubu ka ce sai ya bi Bola Tinubu shugaba Bola Tinubu amma ka ko ka ko ka so sai ya bi ne ko ka isa ka zo duk tsiyarka ka zo gaban Bola Tinubu ka ce Bola Tinubu duka za su maka ci duka za ka ci kana buƙatar sai ka ce his excellency ko yiwa excellency sai ka haɗa ma da wasu kirari GFR ware ne wacce tsiya wace tsiya ka sannan ka iya raɓo sunansa Bola Tinubu to manzo Allah ne kawai yau zaka ga mutum ya zo yana kiran manzo Allah kamar yadda yake kiran sunan babansa kai tsaye yan uwa hikiman maulidi hikiman maulidi shine mutum ya samu san annabi da gaske kar mu bari a raba mu da annabi yau ana ta kidnapping din imanin mutane akan mimbari ana ta kidnapping ana ta kwace imanin mutane akan mimbari kaga mutum ya hau wannan ya buɗe baki ya ce baya son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba kuma abin da zai ba ku mamaki sahabban sayyidina rasulullahi irin su sayyidina irin su sayyidina dalha irin manya-manyan sahabbai idan an je wajen yaki in an je ko manzo Allah kifiya zaka ga sun yi haka sun bada baya irin su ubada sun ce kifiyar taru bayan su suna tsaye ko gizo ba sai in dutse ya gangaro zai damma manzo Allah za ga su sai na dalha za su zo su tsaya akan dutsen dutsen ya danne su manzo Allah ya ce ka ga dan aljanna duk wanda yake so ga dan aljanna gashi nan dan Allah irin sahabban da idan manzo Allah ya kai ce ah yayi kaki zaka ga ana redi kamar yanda gola yake so ya kawo penalty kowa yana sanya ya kakin manzo Allah ya dira a hannunsa in ya yi alola manzo Allah za su zo ana faɗa wannan yana dukan wannan wannan yana musge wannan suna so su ware shi ruwan alolan annabi kana ganin sahabban da suke wa annabi haka su ne za su yi sanke taimako annabi ai ba zai yi ba da haka duk wanda ya sake ce ba ya san taimako annabi arni ne in an je rayuwa kuma dan wuta ne wallahi dan wuta ne ba a in ka gane shiga wuta ba bai mutu bane amma wallahi sai ya shiga wuta kuma ba wani a je rayuwa ka ce a ah, ai ni a duniya ne ba na su a ranar lahira ga ka ga Allah tafi kawai ka je can ko ko ka shige a black market za mu ce mun gano ka ko ka he mun nuna ka amma dai dukan Allah da za mu shiga za a je lahira za a ce ina ba su cewa suna son taimako annabi tun a duniya za mu ce ga mu muna faɗa kullum muna yi wa annabi jiniya da عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب أما القلب إلا أن يكون متيما حليف ذراب بالنبي معيما عليك صلاة هكذا مشيجي مازال لا ينادب منا مي جينيا دا إشرينيا منا مي جينيا دا ديواني muna karanta mai alburda muna jawowa muna rera mai maula ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya akramal khalqi ya mafificin halitta maliman aluzu bihi wallahi annabi bamu da wanda zamu fake da shi su waka in ba kai ba inda hudusil hadisil animi lokacin da bala'i ya riske ni ko a duniya ko a kiyama walai ya bi ka rasulallahi ka bi idal karimu ta Allah bismillah taɗini in kuwa Allah ya zamanto ya bayyana da suran almuntakin me yin azaba to mun san annabi ba zai mance da mu ba zai ce ku zo ranan da Adamu zai ce ba zan iya ba Nuhu ya ce ba zan iya ba, Musa ya ce ba zan iya ba, Ibrahim ya ce ba zan iya ba, Isa ya ce ba zai iya ba manzo Allah zai ce ana laha ana laha. Kai kuma abin kana nan sai mu gani gemu ne zai shigar da kai aljanna da dangalallen wando ko manzo Allah sallah tana da kyau Allah ya ce ayi ayi azumi yana da kyau Allah ya ce ayi ayi zakka yana da kyau Allah ya ce ayi ayi amma in ka yi su ba annabi dan wuta ne kai na wanda haka yake wallahi kuma sahabbai fiqhu su kai in an tambaye su abin da suke faɗa a gaban annabi ka tambaye su sau ba ne. yaushe ne tashin kiyama ya layi manzo Allah ya ce me ka tanadar mata yace Allah ban da mata yawan sallah ba ko yawan azumi Ya yace walakin ni uhibbullaha wa rasulahu sai dai na san ina son ka ina son Allah manzo Allah ya ce to shikenan almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to Allah ya bar mu da annabi wannan maulidi Allah ya sa tashi lafiya Allah ya biya mana bukata kowa muna tawassuli da fagen wannan maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake faruwa a ƙasar Filistinu yan uwanmu Allah ta tabaraka ta'ala ya musu mafita waɗannan yahudawa Allah ya karya su Allah ya karya su Allah ya karya masu goya musu baya Allah ya gwada musu kudurar su Allah ya saukar da musu wato da mu'jizar wa inna jundana lahum ghalibu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin